Aƙalla mutane hudu ne suka mutu a ciki har da ɗan sanda guda da kuma wani mai unguwa a unguwar mai tumbi da ke cikin garin mena fadar gwamnatin jihar Niger a sakamakon wata gobarar da ta tashi. Gobarar dai da bayanai suka nuna cewa ta auku ne a sakamakon sako hasken wutar lantarki fiye da kima. Ta yi sanadiyar ƙona gidaje da dama da kuma tafka asara ta miliyoyin naira. Malam Audu Tanko Kaca wutar ta yi sanadiyar ƙona gidansa ƙurmus ga kuma abin da yake cewa. To ai girma asara wannan sai dai Allah don ko ni da nike da dukiyan ba zan iya iya cewa ba gidana abin da na kashe lokacin da nike gina na kashe kuɗin da ya kusan kai naira miliyan hudu kafin na gina shi akwai mai anguwa can shi ma sanadiyan wutar lantarki da shi da ɗansa sun rasu sanadiyan wani akwai wani ɗan sanda daga nan ya je ceto ne shi ma ya rasu sanadiyan haka. Shi dai Muhammadu Yusha'u kane ne ga mai unguwar da ya mutu a sakamakon wannan gobarar ga kuma abin da yake cewa. To muna bukata su taimaka muna saboda mu samu warke su marga yaran da aka bar muna da matan. Ma'aikatan nefa mai suka ce mu? to su abin da suka ce muna sun zo gaisuwa amma mu ya kuri. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai ziyarar jaje ga waɗanda wannan lamari ya shafa. Jibril Baba Indaci shine sakataren labaran gwamnan. Ya je ya ga abin da ya faru akwai babban manaja ma na NEPA da ya zo nan wurin ya zo ya mai bayani cewa lalle lalle wuta ne da aka zo amma shi ma bai yi bincike ba ya san lalle gano ma menene ya faru amma nan take da ya ce kwamiti Sha. insha Allah za na da kwamiti a duba me ya faru kuma za rubuta leta a kai headquarter na nepa na abuja to kamfanin samar da hasken wutar lantarkin da ke abuja dai ya ci yana sane da wannan al'amari Alhaji Ahmad Shekarau shine jami'in yada labarai na kamfanin. Yanzu babu wani abin da za mu cewa sai idan an gama bincike saboda yanzu haka mutanenmu sun je sun duku ba an fara bincike a gashin menene ya faru. Alhaji Ahmad akwai batun ko wayannan mutane za su samu wani ihsani ko kuma biyan diya daga bangaren kamfanin ku. Malam ba sai abin da bincike ya tabbatar. To ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana bincike akan lamarin in ji kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana. Muna bincike mu ga me ya faru. Eh akwai inspector da ya rasu shi ma ya je taimaka dan wutan ya kama dan da aka dawo da wutan gaba ɗaya kusan ko ina. Kawowa yanzu dai al'amurra sun lafa a unguwar yayin da a ɗaya gefen ake ci gaba da jaji ga waɗanda lamarin ya shafa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.